وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta tabbata ga allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba uku ga watan rabi'u sani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da sha takwas ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura da galadima road angwanimi jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai sharin albarka riyadu salihin na abu zakariya'u yahya bin sharaf annawawi a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 36 mun kwana a cikin babu sabri kamar yadda yake al'ada na malam idan ya koro babi sai ya fara kawo ayoyi da suke da alaƙa da wannan babin da ya kulla idan ya gama kawo ayoyi sai ya kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suke da alaƙa da wannan babi don ya fitar da tikihu da ke cikin wannan babi to mun karanta aya ta farko ita ce ayar da ke cikin surati ali imran aya ta ƙarshe ya yi wallabi na amonu biru wa sabiru har zuwa ƙarshe da kuma ayar da ke cikin suratul baqara ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين تو أكم ونن آير لوكتي من هالنسا زام تاشي أيو إن الله يجاء أديدي آية دمالا يتيك وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Allah maɗaukaki ya ce innama yuwaffa sabirun lallai ana cika wa masu haƙuri a jarahun ladaddakinsu bi ghairi hisabin ba tare da wato iyaka ba ranar tashin kiyama masu mm. haƙuri wannan shine lafazin ayar gamammiya lafazin da kuma take keɓantacciya ita ce masu azumi cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab cewa ranar tashin alkiyama masu azumi Allah zai cika musu ladaddakin su ba tare da iyaka ba saboda hadisin Abu Huraira wanda ya zo a cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudusi ne yace Allah madaukaki ya ce kullu amalu bin adam lahu illa sawm aw illa siyam fa innahu li wa ana ajizi bi dukkan aikin dan adam nasa ne banda azumi nawa ne inda Allah yace kuma ni zan saka wa bawana da wannan ladan da zan ba su a ranar tashin kiyama ba tare da iyakanta wannan ladan ba to saboda haka lafazi am na wannan ayar tana nufin duk mai haƙuri za a saka masa ba tare da iyaka ba shi sa imamu auza'i da ya tashi fassara wannan aya kamar yadda imamu ibn kafir ya kawo ta a cikin tafsirinsa sai ce laisa yuzanu lahum wala yukalu lahum innama yughrafu lahum gharfan yace masu haƙuri ranar tashin kiyama laisa yuzanu lahum ba a mutu au au ranar tashin kiyama wala yukalu lahum ba a daura musu sikeli a ce ga irin ladan aikinsu da za a biya su da shi haƙurin da za su yi a duniya innama yu'rafu lahum gharqan yace ana kamfato musu ne kamfatowa Allah zai kamfato cikin masakinsa na lada kamfatowa ba tare da iyaka ba ba tare da hisabi ba kaga wannan yana nuna maka girman ne haƙuri to wannan ayar sun fassara ta da azumi wato a ranar tashin kiyama a ranar ne Allah zai gaya maka irin ladan da aka tanada maka saboda azumin da kai saboda shi azumi kamar yadda wata ruwaya ta zo man sama yawman fi sabilillah wannan bukhari da muslim duk wanda ya azumi na rana daya yini daya domin Allah baina الله baina nari النار خندقا كما بين السماء والأرض Allah zai sanya gwalalo rami dish kenan in ji bature kenan ko katotar rami tsakaninsa da wutan jahannama nisan ramin kamar tsakanin sama da ƙasa ne tazarar azumi ɗaya domin Allah a wata ruwaya illa ba'ada Allah wajhahu minan nari 70 kharifan a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya nisantar da fuskan wannan mutumin da yayi azumi na rana ɗaya domin Allah tazararsa da wutar jahannama za a fashi tazaran shekara saba'in fuskanka zarar da Allah zai nisantar da kai da wutan jahannama kamar tafiyar shekara saba'in in kai azumi kwaya ɗaya tilo domin Allah shi sa a hadisin abu huraira ruwayan bukari da musulun, Allah yake cewa ya ba'u ta'amahu wa sharabahu min ajli wa shahwatahu min ajli ya bar cinsa ya bar shansa ya bar sha'awansa don ni in ji Allah asiyamu li wa ana ajizi bi azumi na wani ni ne kuma zan saka wa bawa na da wannan kaga ai in babu hakuri ai ka iya koyewa ka je ka narki tuwo ko ka sha ruwa kuma ka fito ka ce kana azumi ba wanda zai ce ƙarya kake ko saboda ba wanda ya ganka amma wanda ya halicci duhu yana kallon ka amma saboda hakurin da mutum ya yi ya hana kansa ai in ba mu manta ba a cikin ta'arifin da malamai suka yi wa hakuri shine na nafko kame rai an ma'alufatiha akan ababen da ta saba wa anil da kuma saba wa dokar ubangiji da kuma sabanta wa kai da haƙurin da za ka haƙurantar da zuciyarka ta yi wa Allah biyayya saboda shi kansa biyayya ga Allah sai da haƙuri yanzu ba sallah muka yi ba na magariba akwai wani ba ruwansa da sallar kuma musulmi ne ba ruwansa da sallar harkarsa yake yi akwai wanda kuma sallar ne kwata-kwata baya yi wannan ba zai yi sallar ba sai kila ya je bacci saboda yana da wani program shi yana da wani program din da ya fi masa sallah zai je gama yasa sai ya zo kwantawa sannan ya yi sallar, magariba da isha ya kwanta wannan ma mai ɗan ƙoƙarin kenan ko sai ya jera su azhar la'asar magariba isha'i sannan sai ya bacci wani kuma sallar ce ma kwata-kwata ba ta cikin lissafin rayuwarsa in ka gan shi ya yi sallah to ceremonial muslim ne shi ranar juma'a saboda kowa na tafiya a ofis in bai je ba zai zama alamar tambaya a kansa sannan kuma ranar iri, saboda shi ma an zama ceremonial kowa zai tafi to shi ma zai tafi zai tsarin yuyuyu ko zai tafi tare da mutane amma ya je haka kurin ya je ibada ba zai yi ba to kaga sai mutum na da haƙuri zai haƙurantar da zuciyarsa wajen yi wa Allah biyayya wannan haka imamu auza'i ya fassara wannan aya imamu suddi yake cewa ya'ani aljanna innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab ya'ani aljanna wato sakamakon da Allah zai yi wa masu haƙuri ba tare da iyaka ba shine ya saka musu da aljanna babu wani abin da yake Allah zai saka masa da shi da ya wuce aljanna kaga ai babu wani abu da ya kai aljanna tsada ko to hakurin da mutum yayi a duniya ya bautata wa Allah ya bi dokar Allah ya hana ransa saba wa dokar Allah to babu abin da Allah zai masa tukuncin wannan aikin da yayi da ya wuce ya biya shi da aljanna haka ah, imam suddi ya fassara ta to kaga anan shine malam ya kawo mana wannan aya dan ta yi alaka ya alakanta ta da babun tunda yana magana ne akan babu sabul sai ya ce wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur Allah madaukaki ce wala man sabara kaga wanda yayi hakuri wa ghafara ya yafe ya lilla. lullube abin da aka yi masa na keta na zalunci inna zalika lalle yin haka haƙuri da kuma yafewa lamin azmin umur yana daga cikin al'amurra masu girma a wurin Allah an yi maka ba dindi ba ka kalli wannan mutumin ka ce ka haƙura da rashin daidin da aka yi maka sannan kuma ka kalli shi ka ce ka yafi ina fata an gane to wani kada wani ya ce to a ah, kenan amin zan yi ba zan iya nuna fushi na da makamancin haka ba a'a Allah yana nuna darajar wanda yi hakuri ya yafe yafi amman ji matsalan amma idan kuma ya bude baki ya ce shi bai yafe ba ba za a ce min yayi laifi ba amma yayi karanta ina ba ta gani. ya yi karanta saboda abin da ya faru da sai da na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an makwabcinsa yana da cikin wa'anda suke ta yaya ta magana cewa an ce na na aisha ta yi gana kuma sai da na abubakar shi yake ciyar da shi shi yake aka ma wannan makwabcin sai abin yi wa sai da na abubakar zafi sai ce ba zai ƙara ciyar da shi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya a cikin suratul nur yana tsawatarwa sayyidina abubakar cewa ne wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ko ma'abuta falala da yalwata kada su ce ba za ku ba talakawa da miskinai da makamancin haka ba sai ƙarshe Allah sai ce wal ya'fu wal yasfahu ku yafe ku daga kafa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba ku so Allah ya gafarta muku sai Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah shine mai yawan gafara kuma mai duk kai ga bayansa kaga anan Allah yana kwadaitarwa ne akan hakuri ina fata an gane akan hakuri sai na bakar ce ni ko nake so Allah ya yafe min saboda haka na hakura an fahimci matsalar ku duba abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya samu fatko makka ya daga kai ya kalli mutanen makka garin da ya fi soyuwa gare sa ya bar makka yana kuka hawa yana zuba a idansa saboda mahaifarsa ce ko inda aka haife shi ne amma mutanen ciki suka kore sa ya ce makka ya ke makka ke ce mafi soyuwar wuri gare na a doron ƙasa ba don mutanen da ke cikin ki sun fitar da ni ba wallahi da ba zan fita ba in ba dan mutanen da ke ciki sun kore ni ba da ba zan fita a ciki ba amma da ya samu fatu makka manzo Allah ya shigo ra'suhu kansa a ƙasa wa huwa yabki tawadu'an lillahi azza wa jalla manzo Allah yana kuka tawalu ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa na fatu makka manzo Allah ya shigo kansa a ƙasa yana kuka shi sa ya ce wa mutanen makka ya ala makka ma antum tazunnuna anni fa'ilun bikum ya fi mutanen makka wai ne kuke tsammani ni manzon Allah zan muku a rana irin ta yau yanzu makka ku kuka kore ni yanzu na dawo garin ya zama nawa sai abin da nace suka ce anta akhun karim wa ibn akhin karim kai dan uwa ne mai karamci sai manzo Allah izhabu wa antum tulaqa ku tafi na kyale ku duk abin da kuka min na kyale shi sa abu sufyan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira bilal yace bilal ya zo ya hau saman ka'aba ya kira sallah bakin fata wanda a tarihin larabawa bakin fata bai taba hawa ka'aba ba yau to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran bilal bilal ya zo ya zai hau ka'aba sai ya kasa hawa saboda tsawonta sai manzo Allah ya kira sayyidina abubakar ya kira sayyidina umar ya ce ba a rijilika yumna ala katti abi bakrin wa rijilika yusra ala katti umar was'ad zaharin ka'aba ka ɗaura ƙafanka na dama a kafaɗan sayidina abubakar ka ɗaura ƙafanka na hagu a kafaɗan sayidina umar kaga sai da umar ya fi sai da bakar tsawo kaga haka kaga ya karu samun ne hawa ko sai ce ka hau ɗakin ka'aba ka kira sallah ina so mutanen makka su fara jin kiran sallah li awwali marra kiran sallan farko a duniyar makka bilal ne kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa haka hisham bin haris ɗaya daga cikin mushrikan makka da ya ga bilal na hawa ɗakin ka'aba sai ce inni la tamannaitu an akuna tahta al-ard min an ara hadha al-ghurab yan'iqu zahr al-ka'aba yace kai yayi burin da a ce yau ya ma mutu da ya ga bakin wannan hankakan yana hawa ɗakin ka'aba ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli Bilal yana hawa ɗakin Ka'aba sai ce ya Bilal fa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa inna hadhihi al-Ka'aba azimatun wa sharifatun inda Allah ولكنك ya bilal بلال أشرف وأعظم منها yace kaga ka'aban nan tana da daraja tana da matsayi a wurin Allah amma kai kafi ka'aba daraja a wurin Allah ya ce ni ina tuna irin azabar da mutanen makka suka yi wa bilal zo ka shiga ɗakin ka'aba ka yi sallah tare da ni sallallahu alaihi wasallam aka buɗe ɗakin ka'aba manzala shiga bilal ya shiga kaga haƙuri malam bahaushe ce mai hakuri? yakan dafa dutse ya sha mai romanta to ka duba bilal ya shiga ɗakin ka'aba tare da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kira sallah to kaga Allah na sakawa mutum musamman idan ya yi ya mai da al'amari zuwa ga Ubangiji shi sa imamu sa'idu bin jubairin ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai da suka fi kowa ganin ƙur'ani daga cikin ɗaliban abdullahi ɗan abbasin Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce lamin haqqil umur allati amara Allah biha da Allah ya ce inna min zalika lamin azmil umur ko sai ce to yana daga cikin haƙƙi na al'amara wanda Allah ya yi umarni da shi ai lamin umuri al-mashkura yana daga cikin abin yabo da za a yi maka an maka ba daidai ba ka ce ka yafi ina fata an gane sa'annan kuma kai haƙuri a kanta amince matsala sai ce wal af'alul hamida da ayyuka waɗanda ake wato yaban mutum akanta allati alaiha thawabun jazilun akanta akwai lada mai yawa sannan wa sana'un jamilun akwai yabo mai wato kyakkyawa akanta saboda mutum yayi hakuri akan haka shi sa babban malami Ibrahimul Khawwas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa asabru huwa sabatu ala alkitabi was sunna in an ce hakuri shine ka tabbatu akan bin qur'ani da sunna ko da duniya ta kare ka duk abin da ka ce maka Allah ya ce ko manzo Allah ka kafi akai ko da duniya za ta kika to shine asabur kenan shi kuwa ibnu ata sai ce abin abinda ake nufi da haƙuri a nan shine alwuqufu ma'al bala'i bi husnil adab yace ka tsaya a cikin wata musiba da za ta same ka amma da ladabi kyakkyawa ga ubangiji da kuma wannan musibar da ta same ka ina fata an gane wani yayi dalilin rabuwanka da sana'arka ko aikin da kake yi ina fata an gane shi ne sanadi amma waye ya rubuta hakan zai faru da kai sai ka mai da al'amarinka zuwa gawa Allah sai ka yi haƙuri sai ka ce inna lillahi wa ina ilahi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sai ka ce alhamdulillah taqdiruhu mahdhuf wa huwa ala kulli hal ina fata an gane wato na gode wa Allah duk halin da na samu kaina da daɗi ba daɗi na mika al'amari na zuwa ga Allah to idan Allah ya tashi saka maka ina fata an gani to zai saka maka fiye da abin nan da ka rasa saboda ka mai da al'amarinka zuwa gawa to shine as-sana'u ɗin da yake magana amma shi matsalan shine kayi ladabi kyakkyawa ba wai ka zo kana ta korafi ai wane ne ai wane ne ai wane ne kore ka ko wane ne ma kaza ko wane ne maka sharri ko kuma wane ne ya hada maka bala'i ko kaza a'a ka mai da al'amarin zuwa gawa Allah Allah ne ya kaddara hakan ya faru ta dalilin wa wani amma ba laifi bane idan ka zo bayani in an tambaye ka amma ji matsalan me ya faru ne suka ce ai wani ne yayi kaza yayi kaza har aka bin kaza amma ji matsalan yanzu ba wai kana kawo karansa bane kana bayanin abin da ya faru ne har hakan ya faru kaga wannan ba shakkuwa bane kamar yadda ustaz abu ali addiqaq yake faɗi cewa ba wai ana nufin kakawo karansa ba ne ya ce ai ga annabi yunus ba ya ce an nimar sanya burru ko kaga yana kaiwa ubangiji ne amma ai allah da ya tashi ya bansa sai ce ni'mal ab inna wajannahu sabira sai ce ne ni'mal ab innahu awwab kaga allah ya yabe shi sai ce baya kore wannan ba shakkuwa bane idan misali an tambaye ka me ya faru wata musiba ce ta afka maka sai ka ce kaza da kaza da kaza ya faru kaga yanzu kana bayani ya sha daban da wanda za ka je kana ta kai wane ya mun kaza wane ya mun kaza wane ya mun kaza kaga ka yi ladabi ka mai da al'amarin zuwa ga ubangiji ba waye ba shi ikon aiwatar da wannan abin in Allah bai yarda ba zai iya kaga ba zai iya ba ko to abin da ake so ka mai da al'amarin zuwa ga Allah amma in dalili ya taso me ya faru kaza ne ya faru duka sai a'a abu kaza ne da kaza da kaza ya faru da wane da wane da wane da wane su suka haɗu suka bin sharri a wuri kaza dalilin wannan Allah ya kaddara aka kore ni an ji matsalar amma kuma wannan baya kore kai a matsayinka na musulmi ka ce ka yafe ka mai da al'amarin kai ma kana so Allah ya ce maka in kai haka shi ya fi kyau in kuma ka ce Allah ka sata mun shi ma baka saba wa dokar Allah ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran yace ku ji tsoron addu'an mutumin da ka zalunce shi ko da kafiri a wata ruwaya ta Imam Hakim yace fa innaha turfa'u ila as-sama'i hashi shiraratun ana ɗaga addu'an mutumin da ka cuce shi zuwa sama kamar walƙiya tana haskaka sama far tana haskaka sama sai Allah ce wa izzati wa jalali na rantse da buwayata da girmata in ji Ubangiji la'ansuran naka wallahi sai na saka maka walau ba da ko da bayan wani ɗan lokaci ina ba ta an gane za ta haskaka sama gabaki daya yadda idan an yi walƙiya